Malaman makarantun firamare a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar malaman Najeriya wato NUT reshen birnin tarayya Abuja sun yi korafi akan yadda shugabannin ƙananan hukumomin Abuja suka ki aiwatar da mafi ƙarancin albashi na naira dubu talatin tare da sauran haƙoƙinsu kamar yadda wani malami a makarantar firamaren gwamnati da ke a Sokoro wanda ya buƙaci a saka sunansa ya bayyana mana cewa tun bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar akan aiwatar da mafi karancin albashi a watan Afrilun shekarar 2019 ba a aiwatar da umarnin ba kuma kuma tun watan shekarar 2019 ba a biya su sauran ba. There is directive that came from the president that minimum wage should be paid to public servants. And since April last year, the thing was supposed to be implemented. By December, there was another directive that they should pay arrears. And arrears was paid to some ministries and parastatals, but was not paid to us. We FCT primary school teachers. A lokacin da muka ziyarci makarantar firamare na modal da ke kan titin Nelson Mandela a Sokoro, inda nan ne sashen karamar sakandare ma yake. Wasu ɗaliban firamare sun bayyana yadda suka ji da rashin koyarwa. Sunana Aisha. Ba malamai mun zo ne jiya wata anti ta ce mana mu zo yau muka zo yau kuma ba su zo ba. An ce malamai dalilin da ya sa ba su zo ba saboda ba a biyan su. Ranar Monday da za mu dawo kowa yana jin daɗi cewa za a koma makaranta mun gaji zama a gida. Yanzu ba ma jin daɗi za mu koma gida ba mu yi karatun komai ba. Dama exam za mu zana shine aka ce bayan Monday kuma mun zo Monday kuma an ce herin Friday. A wani bangare kuwa takwarorin su na bangaren karamar sakandare suna azuzuwa sakamakon yadda hukumomin birnin tarayya Abuja suke biyan albashinsu yadda ya kamata. Hashim Said malami a makarantar karamar sakandare a Asokoro ya yi bayani akan komawar su aiki. Dangane da komawar su makaranta alhamdulillah kusan ɗaliban gabaki ɗaya sun dawo makaranta lokaci ɗaya saboda ajiya kamar a takardun rijistan su kusan in ce ɗaliban gabaki ɗaya sun dawo. Dangane kuma da ko suna ko ba da gaskiya an samu koma baya sosai dangane da karatu. Shi yasa yanzu haka ma maimakon mu shiga cikin karatun gadan-gadan sai muka ga ya dace mu fara da bitar aikin baya kafin mu yi tunanin shiga cikin wannan aiki na wannan zango da muka dawo. yi kokari dai mun samar wa kowane yaro kujera shi kadai yake zama kuma mun samar musu da duka ababe wanke hannu. Ɗaliba ajin farko na karamar sakandare Amina Muhammad Awwal ta bayyana jin daɗi mara misali misaltuwa akan komawa makaranta. Abba zai iya misalta daɗin da na ji da aka dawo makaranta ba. Saboda mun ji da zaman gida gaskiya babu abin da za ka yi a gida kawai sai dai ka zauna. Kazalika ɗaliba mai suna Fatima Usman ta bayyana yadda ta ji da dawowa makarantar da aka yi. Eh gaskiya ta da dawo makaranta. Eh, abin zan iya cewa shine muna bin ƙa'idodin da aka sa mana. Idan muka shigo za a gwada mu a duba temperature ɗin mu sannan mu wanke hannun Idan ba a manta ba a watan Satumba ne shugaban kungiyar NUT reshen birnin tarayya Stephen Nabayi ya baiwa malamai umarnin cewa duk lokacin da gwamnati ta bada umarnin a koma makaranta kada su koma bakin aiki sakamakon kin aiwatar da mafi karancin albashi na naira dubu talatin da kuma wasu haƙoƙinsu da suka daɗe a jingini. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.